المسلمين والصلاة والسلام على أفضل رسل الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى المسيح بايحك أشيد بن كراتمنا لتاف البداية في أصول الفقه لا مال وحيد عبد السلام بالي الله يوجه إرساه kare shi da lafiya ya albarkaci rayuwarsa muna nan a cikin babi na tara shafi na sha takwas zuwa abin da ya saba inda shi wannan babi na tara mala yake gaya mana ya yi shi don ya bagana akan kawai ido fahimin nususun shari'iyya ƙa'idodin da ake bi a iya fahimtar gundarin bayanan da suka zo na shari'ar musulunci ya za ka fahimci zancen Allah da iya daidai ya za ka fahimci maganganun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya yi na dokoki da hukunce-hukunce a daidai to shi wannan a akan haka yake magana akan haka malam ibamu wato ainihin wasu gare da suke tattare babu a karatun da muka yi gabata mun yi abin da ake so almujibar a zo da lafazi amma kuma abin da ake nufi da shi ya zama wato a ɓoye a rufe ba zai yi ba ka iya cimma cikakken bayanin abin da ake nufi da shi sai an fito maka da shi sarari ta hanyar ba wani bayanai ta fayyacewa inda muka ba da misalin sallah a harshen larabci addu'a amma a gurin shari'a ibada ce mai tsaiwa ruku'u sujada kaza to in Allah ya yi magana akan sallah me yake nufi ta larabci ko ku ta shari'a an gane sanin waɗannan bayanan shi zai baka damar ka fahimci abin da Allah yake nufi a inda yi magana in yi magana a inda ba zai ɗauki addu'a ba to ka san sallah yake nufi mai ruku'u da sujada da kaza a inda zai iya ɗaukan addu'a bai ɗauki su ruku'u da sujada da ba to sai ka san to sanin wannan zai san inda za ka zai sa ka iya fahimtar zancen Allah ko zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun yi bayanin kuma abin da yake almubayyin ko mubayyan ma'ana shine cewar ga abu na faɗi an faɗe shi amma ina nufin abu kaza banda abu kaza to nan zai sa ka fahimci inda aka nufa kai tsaye to shine aka magana cewar to duk lafazin da izo da ma'anar ga inda aka dosa to shi ake rinjayarwa a kan lafazin da izo da ma'anar kaza ko kaza ne cewa kaza kai tsaye to shi za a yi aiki a kan wanda kaza ko kaza sannan mun yi magana akan a a faɗi wato lafazi karan farko ya kunshi abubuwan da suke iya shiga cikinsa muka ba da misali kamar mutum kana cewa mutum duk wani mutum ya shiga duk wani mutum ya shiga cikin mutum to na shi ake cewa a ah, abin da ka faɗe shekaran farko zai gane duk abin da zai iya shiga cikinsu to kuma akwai abin da ake cewa kuma khas ne a zo a keɓe wani abu daga cikin wani mun ce Allah ya ce innal insana lafi khusr duk mutum ina cikin asara baka isa ka da kowane iri ba sai ta ce illal ladina amanu saka ce to mu'minan mutane ba sa ciki an gane an fitar da su an keɓe su da siffata su da imani an fahimta to sanin wannan bayanan shi zai sa ka fahimci zantukan Allah da na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to waɗannan kusan su ne bayanan da muka suka wuce sabon bayani za mu shiga a yau shi ne sai ce abbasu tsalif ko bayani mai tattare maka abin da wannan babi ya kunsa na uku tarkul istifsali fi maqamil ihtimali barin fayyace bayani a wurin da yake ɗaukan kaza ko kaza an gane amma sai ka ika zo kai bayani akan wannan abin da zai iya ɗaukan kaza ko kaza shiru akan abin da zai iya ɗaukan kaza ko kaza yunazzilu manzilatal umumi fil maqami to ana ɗaukansu a matsayin magana ga manniya a inda kai ta hakan kawai ji magana sai ka ji kamar zauranci kamar bata fito fili ba to shi sa za mu komawa abin da wani malamin shi ma ya faɗa kan wannan matsala Ike cewa misali wa idza taraka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ala idan annabi tsira da amince Allah tabbata a gare shi ya bar yin tambaya an tafsiri a ce game da neman bayanin wani abu da ya afku manzo ya ƙi yin tambaya don ya samu fayyataccen bayani akan wani abu da ya faru an fahimta ga abu ya faru amma manzo ya ke tambaya don neman fayyataccen bayani kan abu to wannan shirin da iya tarkul istifsal barin neman bayani da i an gane ko fi makamin a wani abu da ake buƙatar a samu tayyataccen bayani amma iki ne mu tayyataccen bayani akai to shi ne yake cewa yunazzalu al um za a dauki wannan bayan wannan abin da ya faru kawai abu ne mai hukunci mai zamewa. sai da daukan kaza da daukan kaza kaza yake dauka ba kaza ba ba ruwan mu tunda bai tantance ba ya dauki duka an fahimta to shine zai ba mu misali nan madalla ala eh, ita to wannan rashin tambayar da manzo yake dan ya sayi fahimtaccen bayani akan abin da ya faru din to shine yake cewa Madalla adam adamu su'al ala umumi hukuma. wasu na cewa rashin tambayar da ne nan fahimtaccen bayani to ba ya nuna wannan abin ya gane ko ba wasu suna da fahimta cewa ya gane kan fahimta yace misali ka tarki tarkihi sallallahu alaihi Sallama su man aslama ala asharati niswa kamar kin tambayar da annabi game da mutumin da ya musulunta yana da mata goma ya musulunta yana da mata goma to sai manzo bai tambaya ba hal a ƙada alaihin na ma'an au murattaba bawan Allah da ka musulunta na ji ka ce kana da mata goma daban-daban ka aure su ka aure ta ɗaya ka aure ta biyu ka aure ta uku har ka ji goma annabi zai wannan tambayar ba ko ko a tattara su aka guda goma na lokaci guda ka ɗaura ma aure da su ka aure goma lokaci ɗaya an gane irin yadda bahaushe yake cewa tashin goron zabe karan farko abin nan an fahimta to wannan tambayar da bai ba wasu suka ce ya gane ko ya aure su tare ko ya aure su daban-daban an fahimta kawai za a ɗauka kaza in manzo ya ce ba zai yi ba ka zauna da matan nan guda goma hudu za ka ɗiba musulunci su san da su an gane to da bai zo ya ce daban-daban ka aure su ko ku lokaci guda ka aure su duka an gane to dai abin da ake magana tun da manzo sallallahu alaihi wasallam bai tsaya yayi wata tambaya da ta kamata yi ba ya bari to kawai ka bar shi kawai a haka ko ya aure su duka lokacin ko ya aure su daban-daban dai magana abin da ake magana a kai ko ka ɗauke shi haka a dunkulan wasu kuma suke a, ko da bai tambaya ba shi manzo to ba za a ɗauka wannan magana ta gane ba ba za a ɗauke ta zama yin magana saboda haka da eh, fadalla ala adamin Park suka ce shirin da manzo i bai tambaya ba yanzu ba bambanci da ka auri mata duka lokaci daya da kuma ka auri daban-daban ka kai wani adadi an fahimta ko to shine malaman suke magana cewa wasu shine suke cewa tarkul istifsal fi hikayat al-hal ma qiyam al-ihtimal yunzilu manzilat al-umur fi al-maqal wa yahsunu bi hal istidlal ya halatta kai hujja da magana da manzo bai yi tambaya a kai dai nemi ƙarin bayani a kanta ba akan wata matsala ka ce ta gani wani kuma zai iya a ba za a yi wannan ba ba za a ce ta gani ba za ta iya zama ta gani, za ta iya zama ba da ganewa ba to dai abin da suke nunawa idan abu ya faru wanda zai iya daukan kaza zai iya daukan kaza sai ba a nemi fayyataccen bayani akan kaza ɗin ya ɗauka ko ka ba don ka ɗauki in ka tashi ɗauke shi akan ka an fahimta kuma a yanzu ba nan wasu ko suke ce a'a kawai ka tsaya in wani dalili da za ka iya dogara da shi ya nuna maka son shiga duka to ku shigar da su duka in kuma a'a abin da ya bayyana gare ka abu kaza ko aikin wanda abu kaza to ka tafi akan abu kaza banda abu kaza to an ɗauke shi cewar eh, in ka samu wani abu da yake goyon baya yake karfafa to ka ɗauke shi duka to kaga ba ɗauki wannan dai rashin fayyace bayanin ba neman fayyace bayanin a matsayin wani abu mai ganewa ba tunda an goya da wani abu ne sa aka ɗauka amma suna ganin haka to dai abin da misali abin yana da alaƙa da waƙi a to da ake ci yanzu misali an taba zuwa za a sa mutum a kabari sai zai yake cewa waye cikin ku bai sadu da iyali ba dan ya saka shi ko sai suka ce to wannan wani abu ne ya faru a sa wani mamaci manzo yi wannan amma ba duk sanda aka zo kawo gawa ice wannan an fahimta sai suka ce to wannan bayanin da manzo na cewa waye bai sa da iyali bai saka shi hukunci ne da ya tsaya iya wannan gawa wasu kuma suka ta dan da za ku tsaye da shi iyana. har ko haka ya kamata a an zo za a sa mutum a cewa ya bai sa da iyali bai saka shi tunda ai za su iya ta da shi na sa ka tambaye mu waye bai sa da iyali ba ce ba shi ba an gane to in abu ya zo zai iya daukan kaza zai iya daukan kaza ko kuma za a iya gane shi ko ba za a iya gane shi ba to in aka yi shuru a kansa to ko ka dauke shi a gaban man an fahimta to shine kusan abin da shi yake so ya gaya mana a cikin yadda tarkulis istifsali fi maqam barin neman fayyataccen bayani a wani matsaya akan wani abu fi maqamul ihtimal a gurin da yana iya daukan kaza ko kaza to nazalu manzilatul um to wannan ko ana daukan sa ya gani fil maqali a maganar ka an fahimta ko to sai ci gaba da cewar addabitur rabi eh abin ke tattare mana mas'alolin wannan babi na hudu الظاهر هو المتبادر إلى الذهن idan malaman usul suka ce suka ce maka wannan lafazin zahiri ko wannan ma'anar zahira ce ma'anar wannan lafazin zahira ce to abin da suke nufi da shi abin da zai fara zuwa a kwakwalwarka in an faɗa abu shi ake cewa zahir inda sama'in lafazin lokacin da ka ji lafazi an farka shi ana faɗar abu abin da yake fara zuwa a kwakwalwarka game da wannan ma'anar abin shi malaman usul suke cewa zahiri bari mu koma hausa mai bayani sai na ce wana ya sha kunu farkon abin da zai zo a duk tunanin wanda yake bahaushe na ce wana ya sha kunu an zo da damamman kunu wana ya sa da ya sha ko ya kafa kai ya sha kunu aka zo da shi zahiri mai suna kunu shi kuma ya ɗauki kunu ya sha shi ne wani ya sha to wani shi ake cewa zahiri tare da cewar yana iya ɗaukan ma'anar wani ya turɓi ne ya haɗa rai an fahimta ko an gane to in na ce wani ya sha kunu ina nufin ya turbude ya haɗa rai ya ƙi sakin fuska ai ana ana faɗar wannan to shine yake cewa a tsari na shari'a ta addinin musulunci da maganganun da suka zo na Allah da manzo idan Allah ya faɗi wata magana idan farko abin da yake zuwa a tunani ma'anar ta tafi zama ita ce asali to shi yake cewa zahiri ka fahimci zancen Allah a haka ka da zancen manzon Allah a haka kar ka ɗauke shi daga wannan ka tafi neman abin da ba shi ne ke fara zuwa a kwakwalwa ba an fahimta ko to shi ake cewa zahiri yace az-zahiru abinda malaman usul suke cewa zahiri an yi magana shi wannan magana zahira ce huwa al-mutabadir ma'ana shine lafazin da an faɗe shi ma'ana da take fara zuwa ila zihin a kwakwalwa to shi ake nufi inda sama'in fasa lokacin da aka ji lafaz to da aka zauna magana ya sha kunu to ka ɗauka kunu ne aka damu aka kawo shi kakka tashi daga wannan ma'anar ta zahiri zuwa ma'anar ya turbine sai da wani dabi to kuna tare da shi tun da kuka tashi kuna ta warkace ku sai da aka ga ya haɗa rai ya nemi guri ya cunkushe sai ka ce wani ya sha kunu kuma kai kaga ba a zo da kunu ba ya sha an gane sai ka ce ai abin da ake nufi ya ne ya haɗar me dalilin sarki ba ba zo da kunu nan ba ya sha kuma yanzu muke tare da shi amma mun ga tuskun ya koma gefe guda ya haɗa da yaƙi kula kuwa an fahimta ka kana da wasu abubuwan da zaka kakkama ka ce wannan ma'anar ba ta zuwa karar da garaje ba ita ake nufi an fahimta to shine ma'ana abin da yake cewa an ce zahiri shine lafazin da an faɗe shi ma'anar take fara zuwa a kwakwalwarka shi ake cewa zahiri tare da cewar zai iya ɗaukan wata ma'anar ba wannan ba an fahimta eh zai iya ɗaukan ma'anar shan kunu turbinewa amma dai asalin shan kunu kunu ake damowa a sha an fahimta to an zo ana maganar zahirin maganar Allah kaza to ta zaka dauka ba za ka tafi da kanta zuwa wata take iya shiga ba sai da dalili to shi ne yasa ka fahimci zancen Allah ka fahimci zancen manzon Allah gare suna ba da wani misalin kamar ka ce zaki ana cewa zaki asali abin da ake nufi dabba ce ƙarfa mai farauta a daji da sai ka zo ka dubi wani sai ka ce a musa zaki an gane to ana abu na ke nufi musa dai ai ba dabba ba ce irin tumaki su damusa su kura su waye ko ce idan aka zo aka faɗi lafazin zaki mu dai abin za mu tafi a kai kawai zaki dabba mai karfin nan da farauta a daji ba za ka dauke mu daga wannan ma'anar ta zahiri ba mai fara zuwa a kwakwalwa zuwa ma'anar a'a kana nufin wani ɗin yana da ƙarfi kamar yin zubin ƙarfin zaki yana da ƙoƙarin iya kama abu kamar da zaki yake da wannan ka ce shi kake nufi sai da wani dalili za mu sauka da kan ma'ana ta zahiri ba ma dai ana fahimta to wannan shine magana akan zahir shi ne za ka ga a ilimin tauhidi ga wanda suke zuwa karatun da muka na alkawa'ir da makala malam usaimin ya yi babi cewar sufofin allah da suka zo a nasoshi na shari'a alkur'ani ko hadisi za a fahimce su ne da ma'anarsu ta gafi da an ce rahama jin ɗaya ake nufi to ka fahimce ta haka haka sha ana nufin ni'imtawa da an ce fushi ka tsance shi a fushi haka sha nufin azaba ake an fahimta ko to a irin wannan in ka fahimci wannan shi ne zai sa ka fahimci wurare daban-daban na addini da kama ma'anar da take fara zuwa a tunani ta asalin lafazi ita ake ɗauka aiki da ita ake cewa bahiri ba a tashi da kanta zuwa wata su da wani kwakwaran da shi yawwa a nan ma da aka ce yadullah to abin dai an ce yadu hannu ake nufi to da aka ce yadullah ka ɗauka hannun allah irin wanda ya dace haka ta abin da ake nufi da yadullah ƙarfin ikonsa an gane ko? Tarkiro lokaci ana fadar yadu da nufin ƙarfin iko amma ba za a tafi kan wannan ma'ana ba sai da wani kwakwaran dalilin da ya zo ya fi ƙarfin wancan an fahimci bayanin sai ya ci gaba da cewa wata awilu ma'anan aka in ka ji ko malaman usulu sun ce awili wata ma'ana ce ta daban ya hatamilu hulnafu da lafazi yake iya kunsa kaga sai ya fara kawo mana abin da yake fara zuwa kwakwalwa to shi ne akan gaba kuma ɗaukaci guda mun ce zai iya ɗaukar wata ma'ana to tashi da kan ma'anar da take ta zahiri a tafi kan ma'anar da take daban da ta zahiri da fara zuwa kwakwalwa shi ake cewa tawili shi da ya faɗi ma'anar zahir sai kuma ita ko ƙasa sai ya faɗi ma'anar ta'awi ita ce wata ma'ana ta daban da lafazi ke iya ƙunsarta an gane to shi ake cewa tawili to shi tawili bangaren ma'anarsa yana da bambanci a gurin magabata kuma yana da bambanci a gurin malamai 'yan baya-baya malamai magabata sun kai sun ce tawili suna nufin haƙiƙanin yadda al'amari yake koma wa ma ya'lamu ta'wilahu illa ba wanda ya san haƙiƙanin su yadda suke sai Allah to haƙiƙanin abu shi ake cewa ta'wil yadda ya zo a ma'anar Qur'an akwai sanda kuma yake cewa ta'wil ana nufin bayanin abu da fassararsa yasa irin su magabata malamai tafsir ce wa ta'wilu hadhihi al-aya fassara wannan aya kaza ko bayanin wannan aya kaza an gane ta su magabata haka suke nufi kaga wannan ba wata ma'ana yake zuwa mata daban da take da shi ba an fahimta to amma sai aka samu yan baya so sun ce wili. tashi daga kan ma'ar take fara zuwa in an faɗi abu ta asalin ma'anarsa ta asalin take fara zuwa kwakwalwa kafin duk wani abu da zai biyo na ma'ana da yake ɗauka to tashi da kan wannan a tafi kan wacce kuma take ba ita ce ta ta asali tafi bayyana ba to shi ake ta wuri tafiya kan wata ma'ana ta lafazi da ike iya kunsa wacce ba ita take fara zuwa a tunani ba an gane to shi ake ta wuri shine zaka je ka zama? mutum ya faɗa kakka mun da kakka mun tawili wannan ta zama ita aka fi sani ma ita ta fi shahara shi ka wani akwai ne akwai ɗauke abu daga inda yake zuwa wani an fahimta to shi ne tawili to sanin wannan zai sa ka fahimci cewa in an zuwa na maganar abu kaza an ɗauke shi akan ma'ana kaza to sanin ga abin da yake fara zuwa a kwakwalwa na ma'anarsa ga kuma wanda ba shi yake fara zuwa ba shi zai baka fahimtar wannan a akan ma'anarsa ta tawili yake ba akan ma'anarsa ta zahiri an fahimta shi zai sa ka fahimci zahirin abubuwan da suka zo na shari'a da kuma wanda zaka ce eh tawili aka yi masa ma'ana an ɗauki shi daga ma'anarsa ta asali zuwa tare shi an fahimta ma'anar abu ta asali shine zahir ma'anar sa tare shi shine ta in dai an fahimci wannan to shine abin da ake shan kunu a dama kunu a sha ma'anarsa ta zahir shan kunu a turbine a haɗa rai ma'anarsa ta tawili tare shi wacce ba ta asali ba an fahimta yawa to shi ne malamai suke cewa shi tawili akwai sahihi akwai fasit akwai kuma wasa da wargi kashi uku ne idan kai tawili wanda dalili yake goyon bayansa a shari'ance su sai ce tawilin ka sahihi ingantacce ne in kai tawili isa karo da dalili na shari'a ta ce dalilin ka fasit ne a tacce ne in ka je ka ɗauko wani abu shiri ne da shiri ne ta ka fassara abu da shi ya ce wasa kake suna ba da misali kamar eh, wa ibqala musa da kaumi eh, wa ibqala musa inna allaha ya'murukum wa ibqala musa da kaumi inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqara kan gane ko sai suka ce me albaqara din ya ake ne ko to ma a shi'a za ta yi bakara din nan Aisha to na kace kana ka tafi neman dalilin ka tabbatar da haka shirme kake ne an gane me Aisha lokacin nan Musa ko da haza za ta zama ita ce bakara da an fahimta to wasa ne kawai wargi ne an gane to yawwa to ka ganin tawili suka ma'ana ba wa bakara wata ma'anar da ba ita ce ma'anar ta ba ta asali to tawilin wannan na shirme ne na banza ne na wuce. yawwa an gane ko an fahimci bayani na yawa sai shi gaba cewa wa zahiru to abinda da yake da ma'ana ta asali da suke fara zuwa a kwakwalwa wannan ma'anar ta asali suke fara zuwa an faɗa abu layu awwal ba a ɗauke shi daga ma'anarsa ta asali zuwa ma'anarsa ta reshe wacce ba ta asali ba illa bi shuruɗin salasa sai da sharaɗi guda uku inda ta'azzuru hamlin lafzi ala zahir za a ɗauke shi daga ma'anarsa ta asali zuwa tare shi a lokacin da ya wuyata ka ba shi ta asali to sai ka ɗauke shi wacce ba ta asalin ba a to Allah ce da annabi wa salli alaihi inna salataka sakanun lahu ka yi musu sallah sallar ka nutsuwa ce a gare su to dama an shar'anta mutum ya wani mutum sallah ba shar'anta haka ba amma a yi shar'anta wani ya wani addu'a ko sai ka to ba za a tafi akan ma'anar asali ta sallah a shari'a ba sai dai a tafi akan ma'anar harshe za mu ɗauke fassarar sallah daga abin da aka fi sani a shari'a mu tafi zuwa na harshe an gane ko saboda ba zai bai dauki ma'anar ta asalin ta shari'a an gane bayani su to in ya zaman to ya wuya ta ka bawa abu ma'anarsa ta zahiri ta asali to ka tashi da kanta ka bashi tare shi yawwa baba ka tayar rashin ka tayar rashin su ta haife shi kuma kake magana da shi yanzu an fahimta ta ce ba ana nufin iya mutu babansa ta yi wabansa ake nufi ba ana nufin amfanin da ya kamata a samu daga ɗa na gane abubuwa ya rasa shi yanzu shi ake nufi ana an fahimci bayanin yawwa to da haka in yau ya taka bawa abu ma'anarsa ta asali ta zahiri ya karɓa ya aiki to sai ka tashi daga kanta sai ka tafi tare shi sai ka tashi daga yawa na ya sha kunu an damo kunu ya sha sai ka koma ya turbi ne an fahimta ko yawa ishe abu na biyu da dalilin mai rajji mana al ana iya tashi daga ma'anar asali a koma tare shi a tafi tawili a bar zahiri idan aka samu wani dalili da yake rinjayar da ɗaya ma'anar tare shi da dalili ko kwara ka karfa ka dogara ka ce sai dai mu ɗauke shi da ma'ana kaza saboda kaza to za a aiki da wannan za a karɓi ka za a ɗauki fassarar ka ta reshe a bar ta asali da ka faɗa abin da yake goyon bayan da dalili mai kwari an gane dalilin nan ya iya zama nasi ya iya zama wani abu a aikace a fili a ƙarara to kai me yasa kace kai ina ake nufi wani i ba kunun sha ba to ai saboda wani ne na san ba ma shan kunu baya shan kunu in ya gan shi ma lokaci amai yake tun bai sha ba da za a zuwa cewa na sha kunu lalle kunu ake nufi ya sha an fahimta ko ta ce kana da wani dalili mai karfi. na tabbas tabbacin abin da yake wakana yake afuwa da ya sa ka tashi daga ma'anar asali ka tafi tare shi an fahimta yawwa kamar irin wannan na sani ko a yara na yanzu akwai wanda in ka zo da kunun an sha kunun ma sai ɗauki kofin ka kai kishin ya kama wa ya zama su da daina aikensa ma da maganar an gane ko don wani yazo yana ce min wani ya sha kula abin zan dauka ta ne sani na san bashin ku an fahimta ko aka ce ta dauki cewar ya tarbi na baka dauki shi a yi damu ya shi abin su na san bashin ku ta gana da dalili mai karfi da yasa san yi daga ma'ana asalin nan tafi tare shi wannan da ke shiga kamar karmar da cewa Allah yawwa inda Allah ma'ana eh eh hadisin kudusi da Allah yake cewa idan mutum eh, eh, ina kusantar ubangiji to zai zama jin sa ya zama ganin sa ya kaza kaza to nan kaga ba za ka ce Allah ya riki ya hadu da wannan bawan ya zama shine a kunnan sa yake ji masa abin da yake ji ko ganin sa an fahimta to ba za ka tafi akan ma'anarsa ta sai ka tafi tare shi jin sama ana shi ke karasa da abin da zai ji wanda zai amfane shi zai karkatar da tunaninsa kai kunnansu zuwa ga abin da zai amfane shi ba da zai cutar da shi ba ya kai idansa zuwa ga abin da zai amfani da shi ba da shi cutar shi ya kai kafar ita ta kafar zuwa ga abin da yake shi shari'a ta yadda ai ba wanda yake fitar da ba sauransu to irin wannan haka maganar mai iya da Allah na tare da kai yana tare da kai da jinsa da ganinsa da iliminsa ba ana nufin cewa gauraya cakuɗa ba ba za a ɗauki ma'anar mai kana dab da mutum kana liƙe da shi na liƙe da kai ko kuna haɗa ba hmm. an fahimta ko to haka irin wannan da in ka fahimci wannan a abubuwa da dama za ka ga abubuwa suna farfatowa sannan sai yake cewa an ya kuna ma'anar akar mimma ya tahtamilu lugatul arabiyya sannan ita ma'anar da za ka tafi ta reshen ya zama cewa tana daga cikin ma'anar da harshen larabci ya kunsa kakka zuwa abin da kwata-kwata bai kunshe shi ba ka ba shi kamar irin wancan na shirman na na yan shi'a da suka su laraba kwata-kwata a cikin bakara da suke faɗa in sun ce bakara ba sa gaya wani abin da ike na mutum ka ce mata bakara ba a gaya wasu bakara an fahimta? Sura kuma ka ce ita aiki ne fi bai tafi ba. sau da ko za ka ba wa abu ma'ana wacce ba ke fara zuwa ba ta asali ta ke take fara zuwa kwakwalwa ko za ka ba shi ma'anar da ba ita ba ita fitare shi to sai in tare shi ma dama akwai ta a yara ba kai ta tsare ta ba an fahimta to sannan ake kai abu zuwa ga ma'anar ta tare shi a gudun na sharaɗin an sharaɗi ne fara da in ka fahimta haka in wani ya zo ya fassara maka wata aya ko wani hadisi ko wata sifa ta Allah da ma'anar da ba ta ke fara zuwa kwakwalwa ba ba shi da dalilin da ya sa ya tafi a kai sannan kuma yare ma baya ba da wannan ma'ana ba wani abin da zai rinjaya to sai ka su wannan magana ta ka kabar ba ta da mashiga an fahimta ko ta haka kake iya rusa abin da zai ka rusa ka tabbatar da abin da aka tabbatar. sai ce abbasul khamis abu na biyar da ke tattare mana wasu daga cikin matsalolin wannan babi annasu malaman usul in sun ce wa lafazi nas Da ba shi yake cewa kuma nafsi kana da nafsi a kai an gane ko daban da yadda masu abin da suke faɗa annas ake cewa kana da nafsi a kai gundarin bayani an gane huwa lafzul ladhi la yah yahtamilu illa ma'anan wahida shi ne lafazin da bai daukan wata ma'ana sai guda ɗaya tak shi malamai suke cewa A awa na zo da nasu ma'ana ya zo da abin da bai daukan wani abu in ba ba abin da ya zo da shi wa huwa aqwa min az shi kuma ya fi zahiri karfi an fahimta ya fi ma'an take fara zuwa kwakwalwa karfi suna ba da misali kamar da faɗin Allah da yake cewa tilka asharatun kamila wannan ita ce goma cikakkiya ba wani abu za ka zo da shi ke ɗauki ma'ana goma ba goma ba goma goma ce kawai ba zai karɓi tara ba ba zai karɓi takwas ba ba zai karɓi sha ɗaya ba zai karɓi sha biyu kawai goma goma an gane to duk ma'anar da take guda ɗaya ba ta ɗaukar wata ita ake cewa nasu shi kawo na zo da nasu ya zo da abin da ba zai ɗauki wani abu in ba wannan ba to ya fi ma zahiri ƙarfi so zahiri ina iya ɗaukar kaza ina iya ɗaukar kaza wannan ko ba ya ɗauka wani abu sai wani an fahimci bayanin yawa الضابط السادس Eh, abin da ke tattare mana wani sashi na matsalolin wannan babi na shida asiyaqu min al-muqayyidat ce zubin zance asalin zubin zance ina daga cikin abin da yake da baibaye magana Watar jihi Ahadin muhtamalat kuma daga cikin abin da yake rinjayar da ɗaya daga cikin abubuwan da yake ɗaukan kaza ko kaza sai ƙarfafa ɗaya ya fifita shi akan sauran wannan magana da ita eh. bari mai misali zai iya fitowa da bakano ne ce na san aisha kai abin da za ka fahimta cewa ina da masaniyar yaren tattalin kai da iyayenta da shi gidansu ko ya tantance da waɗannan abubuwan bahaushe ya faɗi haka na kano za ka iya fahimtar haka ike nufi kuma shi ma zai fahimta haka ke nufi da kai da shi za ku iya tafiya amma in ka je ka ɗauko bahaushen jos rikici za ku da shi in ka ce na san aisha ka amma da ina ganin ka da mutunci ashe ba ka da mutunci haka za ku da shi farsofi in kace ka santa ma'ana ka sadu da ita ka yi zina da ita ka yi lalata da ita ka santa a ya mace an fahimta amma su in kana so ka ce ka san ta irin wancan sanin da muka faɗa sai ka ce na wayi wanci na waye da ita an fahimta to shine malamai suke cewa asiyat zubin magana salon da ake bi a yi magana ina iya zama dalilin da ike rinjayar da wata magana akan wata an gane ina iya da baye-baye zance da haka idan aka zo ana magana cewar an kamo wane ashe shi ne lalata da wanci za ka ta kamar yaya misali ka ɗauki irin wannan da suka kasa shi a shi ba ta kano ya zo maka da wani ya ce ya san wanci sai shi da kansa ya faɗa ikirari ya ce ya santa misali an gane ko to ka ga ma'ana abu biyu ne yake gabanka ko ya santa ya san iyayenta ya san gidansu ya san kaza ko ko kuma ya santa a matsayin yayi zina da ita yayi lalata da ita ya bata ta ko to sai ka kalli a? Ah, to ai kai wannan mutumin Kano ka kamo ka kawo da yake ya santa kuma ni ma da ka kamun na Kano ne a matsayin na kwamandan ka dan ya ce ya san ta sai kuma ka ce zina da ita to wannan zubin zantan na inda ike da abin da ike nufi yarin jayar da magana su ce ita ce daidai ba magana zina ake ba ya yi lalata babu wannan magana ba kwata-kwata a ɗauki ma'ana saɓanin kuma ka je a jos haka ta faru da yan jos an fahimta ko a can kuma magana su za ta rinjayar da ta yan kano an fahimta shi ne yake cewa a ku zubin zance da salon magana na inda ake yin sa minin muƙayyada ya daga cikin abubuwan da yake da ya zance a ce kaza ake nufi banda kaza bai ɗaukan kaza sai dai kaza wa jihi ahadin al muhtamalat kuma na iya rinja maka ɗaya daga cikin abubuwa biyu da yake iya kunsa yana kunsa yin zane da ita yana kunsa saninta to a'a zina ya kunsa ba sanin nata a'a sanin nata ya kunsa ba zina da ita an fahimta da ma dai bayanin na ya fi ko yawa in Allah ya ce kaza kaza ake ne, haka ba sai yaran da suke faɗa haka Allah yake ne. an fahimta ba za a tashi daga kawon wannan ba a tafi wani abu ba zubin magana da yake rinjayar ta haka an gane shi za ga auren da ta aka gane cewa a nan ta kaza saboda shi ne yaren mutanen hijar an gane abu kuma an ɗauke shi a guri kaza yaren mutanen kaza kaza ne an fahimta ta irin wannan yana faru abdabit sabi mala yake cewa abu na bakwai da yake tantance mana yake tattare mana mas'alolin wannan babi al-mutlaq sakakken zance ma kana sha'i'an fi shine abin da yake bazuwa kan dangoginsa in ka ji malaman usul sun ce wannan maganar ko wannan lafazin mutlaq ne magana ce mai gane dukkan abin da ke iya shiga ƙarƙashin ta to shi ne suke fasa shi lokaci cewar wani lafazi ne wanda yake nuni akan wani abu guda ko ɗaiɗaikun abubuwa in ka ce kitab littafi ya ƙunshi duk wani littafi to kalmar kitab mutlaq ce in ka ce kutub littattafai ya shafi duk littattafai kutub ɗinka mutlaq kutub mutlaq ne akan ɗaiɗaikon adadin littattafai barkatai da littattafan fikihu da na tafsiri da na geography da na science duk kutub an fahimta ko in ka ce kitab littafi ko ma wanne ne bible ne an gane na tsibbi ne an gane na likitanci ne an fahimta kawai kitab ce. ku shi ake cewa al-lafzul mutlaq sakakken lafazi da yake kunsa duk wani abu da zai iya shiga karkashin to irin wannan lafazin dukan ana samun sa a ƙur'ani da Allah ya yake hariru raƙa raqabati a yanta baiwa ya haɗar da baiwa ƙarama ya haɗar da baiwa babba an gane ya haɗar da baiwa mai cikakkiyar halitta ya haɗar da baiwa gurguwa an gane kawai baiwa aka ce to wannan zai baka dama karɓar fahimtar zancen da Allah yake magana ko manzo yake magana ka ce wannan magana ta Allah sakakkiyar magana ce tunda zai ya ce mai yanta baiwa kawai shi ke na mai yanta baiwa can ma da yake musu yanka saniya kawai saniya yake ko a ɗauko budurwar saniya ko a ɗauko karsana ko a ɗauko kaza ko a ɗauko ja ko a ɗauko fara kawai saniya ce Ki wata muka yanka tare? an fahimta ta shi ake cewa mutsala zai za ka iya cewa haka mujin a wajen masu harkar nahu da wasu suna ne da ya shafi jinsin abubuwa ta yau ita tattara abubuwa su shi ake cewa Sau saboda haka shine lafazi wanda yake yin akan ɗaiɗaikun abubuwa ko abu ɗaya ba tare da ka tantance shi ka fayyace shi ba wal muqayyad lafazin kuma da ake cewa muqayyad ma qayyadahu bi wasfin shi ne zancen da ko lafazin da mai magana ya dabaye baye shi da ta shi da wata siffa can da muka ce Allah yana cewa fata hariru raqaba to akwai inda ya dabaye baye yace fata hariru raqabatin mu'mina a yanta baiwa amma sai shi mu'mina ya fitar da duk wata ba mu'mina ba ya dabaye baye maganar baiwar da imani an gane ko to in ka ji malamai suna cewa wannan lafazin muqayyad ne ma'ana ko muqayyid wanda yake dabaibaye maganar da wani ishi an gane ko muqayyad abin dabaibaye wani, an gane to shi suke nufi in ka ce kuma wannan lafazin mutlaq ne to ba za ka zo ka fitar mana da wani kace shi ake nufi ba shi ya kushi da abin da ya kusa haka kamar misali in kace rajul babban mutum ya haɗa da kowa da talaka da mai kuɗi ko da fari da baki da dogo da gajere da mai kiba da siriri ko amma kana cewa kana cewa rajulun gani to talaka ba shi wuce an gane ko talaka bai shigo ba ka ce mutumin nan mawadaci to wannan kalmar wadatar da kajin gina ta da shi daga kowane mutum ya faɗo ciki an fahimta to shi ake cewa muƙayyar, lafazin lafzul lafazin da aka da baibaye saboda haka a Alƙur'ani da hadisai akwai maganganun da manzo'i wanda suke mutlaqai ne sakakkun lafaza akwai kuma maganganun da i ko Allah ko manzo wanda suke muƙayyadai ne ma'ana da baibayin magana ba sa gane su wani to sanin wannan shi ne sa ka fahimci Qur'ani ka fahimci hadisi ka fahimci ma duk wasu masu zance da kake tare da su an fahimta to shi shine karatun ne abin da muka da Allah ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya yi eh abin da yake wato ainihin ya yatsu a kan dangoginsa abinda yake ba zuwa yatsu ya gane dangoginsa eh, akwai a tawil sahih akwai alfasis akwai kuma alla'is akwai ingantaccen tawili wanda ya dace da dalili ya saba da hujjoji ba da dalilai da suke akwai batacce da ya fi karo da dalili gamsasshe ingantacce shirin tawili ka aikin banza shi ne kake ya ci karo da kana ko kuma wanda za ce wasa ne wargi ne kawai shirme ne hayaniya ce kawai eh, eh Allah dai sai dauka eh. hmm. ko allago na asiyaqu min al-muqayyidat zubin magana salon zance ina daga cikin abin da yake dabaibaye magana an fahimta